إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنمنا منا شاهد بوصل رمضان bayan jira da muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makar zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 26 ga watan hudu shekara ta 2021 ubangiji muke roƙo idan sun da mu duniya da rayira ubangiji muke roƙo ya karbe balinmu a ci wannan wata mai albarka tafsirin da samun da muke yi a jiya mun tsaya أشر سورة المنافقون ذاك لو تشكركم سورة التغابن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم ومنكم كافرون خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير سورة التغابن سورة التغابن ذاك على إمام القرطبي رحمة الله عليه يكتا سنتا وشي الجامع لأحكام القرآن مدنية في قول الأكثرين معنى في يوم أنا تفسير في سورة السواء والمدنية وقال الضحاق إمام الضحاق أن أبي روى كتاب مكية إمام الضحاق كتاب سورة مكية وقال الكليبي وقال إمام الكلبي كتاب هي مكية ومدنية makiya ce sannan kuma akwai ayoyin da suke an sauka da su a garin madina wayyar sama ne an shara ta aya ayoyinta guda goma sha takwas wani bin abbasin an na tura ta sababu nazar bi makka illa ayatun min akhiriha nazar bil madinati fi aufi ibn malik al-ashjari imam kutubi ke cewa an karbi daga ibn abbas sai ke cewa suratu tagabun an saukar da ita ne a garin maka sai dai wasu ayoyi na ƙarshenta allah su matala ya saukar da su ne a garin madina dangane da auk ibn malik al-ashtai shakka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jafa'u ahlihi wa waladi ya kai wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam kokai na jafa'in iyalan shi da yaran shi فأنزل الله عز وجل لأن يتوفد وانا آية يا أيها الذين آمنوا يا كون تقيم إلى الله إن من أزواجكم وأولادكم أدوا لكم فاحذروا تبت أتما تيمكم لآيانكم أقوي أبو زنغابكم ذاك فاحذروه كي يسن جانا إلى آخر السورة هذا قد السورة عبد الله بن عمر قال ما لك تسعة من عبد الله بن عمر yake cewa manzon Allah ya ce ma min maulidin yuladu illa wa bi tashabi qira'atihi maktuman khamsu ayatin min fata tasawwuf sama yake cewa babu wani mutum da ra'a haifa ba sai a tsakiyar kan shi akwai ayoyi guda biyar na farkon sotu kalam da ka da a tsakaita wannan tura malamai sun yi saɓani wajen kasance wata makiya ko madaniya kamar ibn abbas yake cewa makiyar tun banda ayoyi na karshen ta tuni ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a garin madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ibn ashur yake cewa ishtawat hadhihi surati ala tazkir bi anna man fi samai wa man fi al-ardi yusabbihuna lillah a cikin at-tahrir wa tanwir yake wannan sura ta kunshi tunatarwa kan lallai abin da ke sama da abin da ke kasa suna yi wa Allah tasbihi ay yunazzihunahu anil naqa'is tasbihan mutajaddida suna tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga tawaya wa annal mulka lillahi wahdahu Sana mulkin sama da kasa na Allah ne shi kadai fa huwa haqiqun bi ifradihi bil hamd zaka Allah ya tantance mukaɗaita tashi da godiya da an na hukali kunna kullu so da allah shi ya da mutane ba gida ba a mana biyu filaniyati na sun wasa farana ba ka sai aka samu wasu mutane suka yi imani da kalita karan suka karaita ana da wuta wasu wasu wuta burkewa wani mashkuru ne ya ci masa hu in tsara ƙawun fi a sani su mutane su gode wa allah ba ba su goyi wani wadda Allah ya mutu ba ta yadda Allah ya halice su a ci mafi kyawun diri wani ilamu bi an Allah alimu bil zahiri wal khafi fi sawatar sanannan tura ta satu tagagu tana karanta da mu lalle Allah masani ne dangane da abu da yake bayyane da kuma boye a sama da ƙasa fala yajri amrun fil alam illa ala maqsadati hikmatu babu wani abu da zai faru a nan gidan duniya ba sai sai akan abin da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala hukunta wa anha alaihim iktarul ba'si wa bayyana lahum adamu istihadati sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara jan kunnan mutane akan musulta ta da su da suke a cikin kawai sannan Allah ya nuna musu ba hakan ba abu ne wanda ba zai yi ba zai yi wa jara sannan Allah ya ja kunnan bi annahu yanquna Hina ya ba حين يباتون جزاء أعمالهم lalle tabbas mutane za su hada sakamakon aikinsu ranar da Allah ya da su fa'iza a ranar najata idan tana son Allah tsirka da su ba na su da mota kwalli yi umaru billahi wahda su imani da Allah shi kadai wani saddiku wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam su gaggasta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wani kitabu allazi ja'a bihi da littafin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa yu'minu bil ba'th imani da ta da mutane da ra'ayi daga kabari fa innahum in amanu tabbas idan mutane suka yi imani kafarat kafarat anhum sayyi'atuhum Allah zai kankare musu kurakuran wa illa in dai ko ba su imani ba fa jazaohum an-nar khalidina fiha sakamakonsu ita ce wuta Allah tsarin suna ba masu dawama ciki sun mata tabbatar mummini na ala ma yulaƙuna min zarri ahalin kofin bihim faya tawaskar wa alallah fi umuri sannan Allah zuwa zuwa wata ala ya kara tabbatar da mulai akan abin da suke samu suke haɗuwa da shi na cuta daga wajen kahirai za ka Allah wasu bane su dogara a kan Allah a kan dukkan lamuransu wa ta'zirul mu'minina min ba'd qarabatihim alladhina taghalghala al-ishraku fi nufusihim sana Allah subhanahu wa ta'ala ya kan ku yasa kullu mu'minai akan lalle muku zantan nan naku wasu sashin muku zantan ku wanda gaje suka fara zurfiya ce shirka a cikin rayukansu don da ku kiyaye su min an yi wasu min an yi sabbi tsohon anin imanin hijira Kar ku yadda dangin ku ba ya kasance su ja ku su ku hana ku ku dinga yin nauyi wajen imani da Allah da hijira wa arada lahum bil basri an amwalihim allati sa'ada sadara al mushrikun sana Allah ya kara jin hankali sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan su kara hakuri akan dukiyarsu da mushrikai suka sace a garmata wa amarahum bil infaq al mal fi wujuhi yin khair sannan Allah ya umarci mummunai su ringa ciyar da dukiyarsu a fuskoki na alkhairi wa bi taqwallah sannan kuma Allah ya umarci mummunai a ƙarshen wannan tura. da mu ji tsoron Allah wa sam'i lahu wa ta'a sannan kuma mu ji ga Allah mi wallahi biya to da kaga wannan a dunkule wannan shi ne sakon da wannan tura. da suratul tagawu suke bayarwa malatin mai ke cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil abin da ke sama da abin da ke kasa suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbih lahu al-mulku wa lahu al-hamd lalle mulki baki daya ga Allah yake wa lahu al-hamd wa ta godiya baki Allah baki daya yana ga Allah ne wa huwa ala kulli shay'in qadir sana Allah kuma tana mai iko ne a wasa dukan komai magana kan tasbihi ya gabata a farkon karatunmu a wannan masallaci na wannan shekara farkon sukar juma mu yi magana kan tasbihi ko falalan tasbihi da mutum da ya samu za ka magana ta man kala subhanallahi wa bihamdihi ورثت له نخلة في الجنة ثم تقول سبحان الله بحمده الله زيد الثاوي وتئتاس يردمين وأجناء الجنة الله كتوى هو الذي خلقكم وبنجي جنة الله شيني وانده أهل السيو الله شي أهل السيو فمنكم كافر ومنكم مؤمن لك السيوك akwai كافر ومنكم مؤمن mu'min daga kuma daga cikinku wallahu bima ta'maluna basir tabbas Allah subhanahu wa ta'ala mai gana wurin da kake sawa malik ta qala ibn abbas inna Allah khalaqa bani adam mu'minan wa kafir Allah shi ya rashi ayan annabi ya rashi mu'mini ya rashi kafir wa yu'iduhum fi yawm al-qiyamati mu'minan wa kafira kuma bayan Allah ranar tashin kiyama mu'mini da kafiri وروى أبو سعيد الخضري قال ثامنا البركة أبي سعيد الخضري يا لو تركي سوى خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم عشية أو أن يمتي مزعنا يا وله فذكر شيئا مما يكون ذاك سيما ذانا أنبتا ونوسع ويدرس فهذا الدنيا يكتا يولد الناس على توقات شتى أنا عفوتني أكم متاكيد بندب يولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا ana haifan mutum mumini sannan kuma ya rayu mumini wannan hukunci ne nan, aiki ne nan. wa ya mutu muminan sannan kuma ya mutu kafir ya mutu mumini ya mutu mumini to ga wanda ji dadi an haifin shi mumini zai rayu mumini sannan kuma zai mutu mumini mutumin da ya mutu mumini dan aljanna sannan maza Allah yake cewa ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا انا يبمت كافري فنين انا ايوا كافري فنن زي موت كافري حتى ما زال يفعل حكمتي لنا الله لكم ملاك تنبي الله ما ميتا يا تفاعل لمن الله انا ايك تابد يكيسوني لا يسأل الله يفعل وهم يسألون ba a tambayan Allah akan aikin da Allah yi sai da su bai su ake tambaya akan aikin da suka yi manzon da cewa ta wayu razu rajulu mu'minan wa yishu mu'minan wa yamutu kafir kana ala haifan mutum mu'mini sannan ya rayu mu'mini wa yamutu kafiran sannan kuma ya mutu kafir Allah ya tsare mu manzo Allah ke cewa innal quluba bayna al-asabi'ain min usu'i rahman min asabi rahman zukatan bayi suna tsakanin yatsun guda biyu ne na Allah yuqallibuha kayfa yasha Allah yana juya dukiyoyin bayi da yake so ka kafir manzon Allah kullum safe da marike man Allah ya ce Allah wa ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik Allahumma ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik Allahumma ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik ya Allah wanda yake juya zuciyar bayi ka tabbatar da zuciyata wajen yau ta bayyana da kan addininka wannan addu'a ta da kyau musulmi da musulma ta rike wannan addu'a to da Allah ta tara shi yau zuka ta bayi mutum ya waye gari yana mumini kafin yammaci ya koma kafiri musamman a ƙarshen duniya manzo Allah ya yi labari haka wanda take kasancewa zaka kai manzo Allah ke cewa ana haifar mutum mumini ya rayu mumini sannan kuma ya mutu kafiri ya mutu kafiri ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا ويموت مؤمنا فمن أنا يفهم مثل يكفن كافري sannan ya rayu kafiri amma gashe kuma sai ka ga Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar shi na mumi haka Allah yake wa qala ibn mas'ud qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na albarka abdullahi dan mas'ud yake cewa annabin ya ce khalaqa Allahu fir'auna fi batni ummihi kafira Allah ya halitti fir'auna tun a cikin mahaifiyar shi akan kafiri wa khalaqa Yahya ibn Zakariya fi batni ummihi mu'mina Allah ya halitti annabi Yahya dan Zakariya tun yana cikin mahaifiyar shi akan mu'mini wa fi sahih al-Bukhari da Muslim daga sahabi dan albarka Abdullah ibn cewa lalle annabi yana cewa inna ahadakum lalle idan la ya'malu bi amali ahli janna wanda kuke mai ta aikata aikin ɗan aljanna ko ina ganin shi aikin aljanna yake hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'u hatta ya kasance tsakanin shi da aljanna sai zira'i aw ba'an ko kuma ciki guda fa yasbiqu alayhi alkitab da aka sai ka ce littafin shi da aka rubuta tun yana cikin mahaifiyar shi ya riga ya shi fa ya amalu biya wa da'an Allah da kwaye kuma sai ya aikata ake yin wutar shiga ta na kare sannan nan mai kitawa inda hada kun tabbas kai la ya amalu biya wa da'an zai ta aikata ake yin wuta hatta ma ya kuma bai na wa bai na illa jirawo har sai ya kasance tsakanin shi da wutar sai guda au ba an ko kuma ciki guda فيسبق عليه الكتاب في كتاب الشركة فيأمر بها من آل النار آل الجنة في فيدخلها فيعيك تعيك أحسن شكيت ملك البخاري كيف تذكر ولا وليس فيه ذكر الباب في الأسكين رواية الترمذي باب ذكر الباب يذكر زي مسلم لك سهل في وسط السائلين يكتب لنا أنه محمد صلى الله عليه وسلم Inna إن رجلا يعمل عمل آل الجنة فيما يقبل الناس وهو من آل النار وتن wani abu shi mai aikata aikin aljanna a bayyana suke abin da ke bayyana ga mutane aikin an aljanna yake amma dan wuta ne zan wata da cewa ina rajula ya Amala amali alin na fi ma ya kuri na siwa min aljanna wani mutum da wuce bayyana ta aikata aiki aiki irin da ya wuta abin da ke bayyana da mutane wani aiki da mutane amma kuma yana aljanna dan aljanna ne wajen Allah subhanahu wa da wannan dai Allah subhanahu wa na bai aiko manzanni ba ga mutane ka zo kai ta yi mutane kun kace wani yana aljanna wani yana wuta wannan ba aiki ka wani aikin ka shine ka bayyana wa mutane ka ce aiki kaza yana kai mutane aljanna sannan kuma aiki gada yana kai mutane wuta amma raba janga da wuta wannan ba aikin bane aikin Allah ne aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam imam qurtubi rahmatullahi alayhi ta qala wala ba wala malamu suke cewa wal ma'ana ta'alluq ilmu al-azali bi kulli ma'lum ma'ana dai wannan aya shine idan Allah da zai ya ratayu ga dukkan wani abu da yake sananne fa yajri fa yujra ma alama fa yajri ma alima wa arada wa hakama sai kan shi abin Allah ya sani a tafiyar da shi sannan kuma abin da Allah ya da shi da a tafiyar fa qad yuridu imanu shar ala umumi al-ahwal kai Allah fa tala so imanin ba a akan dukkan yanayin mutum a yabo mutum mumini ya rayu mumini ya mutu mumini wannan aiki ne nan? Allah sannan kuma qad yuridu ila waqtin ma'lum kai kuma Allah ya so imanin mutum zuwa tsawon lokaci ne wa kazalika al-kubra ta kafir sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kace duka halin mutum kafirki ne kai kuma kafirta mutum a farko ne a gaje kuma ne imani da Allah subhanahu wa ta'ala malaki ta kira fil kalami mahdud malamai ta ce a cikin magana akwai abin da aka shafi asali shine fa kun kafir fa kun mu'min wa min kun kafir wa min kun fasik daga cikin ku akwai mumini daga cikin ku akwai kafiri daga cikin ku akwai fasiki fa hudifa lima fil kalam min al-dalalati alayhi da ka ta ka shafa wannan magana sura cikin magana akwai nuni akan haka qala wa hasan hafiz mutayyibun wannan magana wa qala ghayru wani shi kafiri la habba fi suka ce babu shafi a wannan magana ta Allah لأن المقصود ذكر طرفين مقصود الآية شيني أنبت جماعة بيو kafuri da mumin وقال جماعة من أهل وستاش ما أبو تاني مسكت إلا الله خلق الخلق ألا يا رسالة ثم كفروا وآمنوا ولكن كافر تيقوز أكا إيمان قالوا وسمعوا الكلام تكرم كان هو الذي خلقكم ألا شين ولي أهل تيقوز ثم وصفوا سنة ألا تفتسوا فقالت يا الله كتاب ومنكم كافر ومنكم مؤمن daga cikin akwai kahiri daga cikin akwai momi ta kauri ta ala kamfan Allah Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayoyi na suratul Allah ke cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin min Allah shi ya rike kowace halitta daga ruwa kwamin mun yi shi ala batni daga cikin halitta akwai mai tafiya a cikin cikin malaka ta fa qalu fallahu khalaqa wa Allah ya rike wal mashi fi'lu amma ta fi aiki na tuni wa tsara wal kutai ibn al-fuq da ka wani ce magana da kutai ibn al-fuq rahmatullahi alayhi wa ya zaba fa law khalaqa mu'minina wa kafirin lama wasafa bi tin da Allah ya ce ku mun da kafiri da Allah ku an tada bi da aiki fi tsauri ku fa da ku fa mun mu'min da ku akwai kayi ku da ku da ku akwai mu'min واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم سنن سكت فوجر فالمزان النبو ميكي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة دكا ونيارو ديانية da ake haifan shi a nan gidan duniya to ana haihuwar shi ne a kan ba a ba wawo yi wa hidani au yi rasirani yi wa yi za ka baya fashi da ake samun su da shi bai wuri ko su koma da shi ba na tsare ko su koma da shi ba mulusi al na wanda Allah sallallahu alaihi kuma ya inganta ba ta kare ma ba fi rom magana wannan aya ta zuwa ta cikin surat rom mustawfal masjid magana a can ta الضحاك إمام الضحاك يكتب فمنكم كافر في السر مؤمن في العلانية daga cikin akwai kafiri a ɓoye amma kuma momini ne a bayyane kal munafiki kaman munafiki wa ku mu'minun fi sirri daga cikin akwai daga momini a ɓoye a ɓoye momini ne wa ku kafirun bil wa ku mu'minun bil wa ku na wa ku mu'minun fi sirri kafirun fil alaniya daga cikin akwai daga momini ne a ɓoye amma kuma a bayyane kafiri ka amma mai ibn yasir wa kawai kawai samun wata allah amma dan yasir za ka sau tsoron mashirkai ya ɓoye imanin shi da ka sai bayyana mashirkai shi kafiri ne ka ce su bai to kaga shi ma wannan mumini ne sannan kuma irin haka bai da zai babu da ga mumini ya ni fi shanin al'uwa malaka cewa ƙwarar a tsawon ibn abi rabah faminkum kafirun billahi mu'minun bil kawai daga cikin ku akwai wanda ya kasance ya kafirce wa Allah sanai imani da taurari ai tauraro kaza ya nuna mai da'i kaza ma ita wa minkum kafirun billahi wa minkum mu'minun billahi kafirun bil kawai daga cikin ku akwai wanda ya imani da Allah ya wa taurari Ya yani fi sha'in anwa abinda yake nufi dangane da sha'in saurari mana yanzu da za mu rosa ta wuce ai yau ba tauraro kaza ne wuce ku kaga wannan ya kafir cewa Allah ya yi imani da tauraro amma da ce Allah ne saboda wasu muke mutsirna bi fadlillahi wa rahmatihi an mana ruwa da farar Allah da zama Allah to kaga na wannan sai ka ce mun imani da Allah mun kafir cewa taurari ko kuma kan ce ruwa ta bauchi ai watan august mai za na muna bukatar ta wani bayani august shi ya mana ruwa ko allah ne mana ruwa kaga nan kada bukatar ka zaɓi ɗaya allah ne ke saukar da ruwa ko ta wani guda ka da mutum da ce august shi yake saukar mai da ruwa to tabbas wannan ya yi imani da taurari ya yi imani da watannin arna sannan kuma ya jingina saukar ni'imar allah zuwa ga wata august to ubangiji muke roko ya rasar da mu duniya da rai imamu guda take ke cewa wannan magana ta a tsayo da rama ita ce mafi kyawun zai malaga cikin ku akwai wanda kafar cewa allah sannan kuma imani da taurari daga cikin ku akwai wanda imani da allah sannan kuma ya menene ya kafar cewa taurari ko kuma ya kasance imani taurari ya kafar cewa allah subhanahu wa ta'ala da cewa lalle alai ayyamatu wa jamhur bil ilmi kuma shi ne abin da ya kasance malam ke cewa amma abin da ya kasance jagorori da mafiya ke kai an na farkar kafin allah shi ya rasu kafin wa kufuru fi'ilun lau wa kasbu lahu sannan kafirsun da mutum ke aiki ne na shi aiki ne na shi ma an allah khaliqul tare da kuma allah shi ya rasu kafirsun wa khalaqa mumin allah shi ya rasu mu'min وإيمانه فعل الله وكتبه سنة إيمان بأي أي أي كيش بأيك والبني ما أن الله خالق الإيمان ثالث يقوى الله شعر السيمان والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه أما كافر شيء كافر تاني سنة يذهب كافر كيبان الله يالسي كافر تاني لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه ذاك أن يا قدر تاني كافر كيبان الله تاني كافر كيبان ولا يجوز أن يوجد من كل واحد منهما ولا يجوز أن يوجد من كل واحد منهما غير الذي قدر عليه وعلمه فنقوم بذاته بيوا أتي بيعزته يقول شاء سولي لكي سوسي من الله سبحانه وتعالى يسني سنقدرته لأنه وجود خلاف المفضول عاجز ما يكتوى أتي أساوه سابانا أبن الله يقدر ساعة ونقدر وانه wa wuhudu kilafin ma'alumi jahannam sannan kuma a samu sabon abin da aka sani wannan jahilci ne wala yi jikari billahi ta'ala sannan kuma gazawa da jahilci musulati da rasin Allah su subhanahu wa ta'ala ta Allah ki ta halaka samawata Allah shi ya rasu sama da ƙasa ya rasu me sama da ƙasa bil haqqi da gaskiya wa sawwarakum sannan Allah sa ta tara shi ya daidaita halittar فأحسن صوركم في الله سبحانه وتعالى يفتد عن السوق في كاوجد وإليه المسير وكما لي أكل شيء سنة الله سبحانه وتعالى كافر إليكم أزواج الله مؤمن دكم زواج الله سبحانه وتعالى ما مالك خلق السماوات أي تقدم في غيره أي خلقها حقا يقينا لا ريب فيه الله فيه sama da ƙasa babu shai ko kwanto a cikin haka man shawaki da malar suke cewa albabu bai ma'ana allah ma'ana bin haƙurin nan ba da tabo suke ce ai ana rufin lamun da bai ma'ana salaka halin allah ya halitta sama da ƙasa da gaskiya ne وهو يجزي الذين عصاوا بما عملوا ويجزي الذين ta بالحسنى شين الله سبحانه wanda suka وانت سكمونة أيوكا da irin aikin da suka yi sannan Allah su ma ta'ala ya sakantawa wanda suke ta ayyuka da gidan aljanna Allah ya daga cikin su wa sawwarakum fa asawwarakum yani adam alayhi salam Allah fadala ya halitta annabi adam khalaqahu bi yadihi karawatan lahu Allah ya halitta annabi adam da hannun shi ne dan girmawa ga annabi adam alayhi salam qala hu muqatil wa nati magana da muqatil ke bai magana ta biyu jami'ul khalaiq mana su suka ce Allah shi yarsa dukkan halittu wa qad mana ma wa qad mada ma'ana tasmir sannan kuma ma'anan surar ta mutane ya gabata a can baya wa annahu tasdidun wa tashkil mana Allah na shi ya shakkala musu bai fasala ba fa in kila idan aka ce kai ba a san sauran ta ya Allah ya kyautata zirin mutane ta ya Allah ya kyautata halittar mutane ya turanta qila lahu ta ce wuce جعلهم أحسن حيوان كله وأباه ترى الله سبحانه وتعالى يا سيدي متعلم وفي كاون على السوق لما في كاون سورة بدليل أن الإنسان دليل دليل شيء مثل دلات يمين لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر السورة mutum ba zai burin أتي ce تجعل ta jalata shi daga so take zai jinkin ita zuwa kai mana Allah mai mutum turan buri ko da musa mutum ne buri mutum yana burin allah ban shi a wannan sura da allah mai to ka gani ne allah tara shi ne fa'a sana suwar ku ya kyauta ta halittar malam ke cewa wa min hussein surati annahu khalaqa khalaqa khulqa muntasiban ghayr munkab Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin kyawun tsara mutane sai Allah ya halitta mutane a tsaye Bayanin halitta su a tafi ta ba da Allah ya gana da sai ya halitta ma jirkice yake gaji mana tafiya da wani da Allah ya kuma ya da nuna su zuwa wata ala ya yi wasu halittu kama ƙara ta ala kuma ya da kita da tsari tsarakun al'insana fi a tsari ta tsaye lalle mun halitta mutum a cikin mafi kyawun diri in ji Allah subhanahu da ta'ala a ƙarshe dai Allah kita wa da mutum mu kuma ga Allah take mutumin da ya aiki alkhairi Allah ne faranta mai da mai ga alkhairi mutumin da ya aiki shari Allah ne bankasta mai rai zai ga sharri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji muke roƙo yana ta da mu duniya da rayuwa ya alama wasu sama يعلم ما في السماوات وما في الأرض ubangiji ma cin mai ke cewa ya dawo ma fi sama wa cewa ubangiji kuma cin? ya san abin da ke cikin sama wani arzi da abin da ke cikin ƙasa wa ya zama ma su firruna wa ma su ulinun sannan ya san abin da muke koyewa a cikin kirajen wa ma su ulinuna da abin da muke bayyana wallahu alimun bi za ta tsoro lallai Allah subhanahu wa ta'ala masani ne dangane da abin da ke cikin kira malam asibi yake ta cikin masu sawi ai bi khafaya Allah ya san awawan da muke koyewa cikin kirazan mu wa ma tawi alai da abin da kirazan mu suke dauke da shi wa fi taqdir lima qablahu a cikin wannan magana akwai tabbatarwa ga abin da yake kafin shi كالدليل عليه كمان دليل على كيش لأنه إذا عالم haka idan Allah إذا san لا يسرع من السكبوي wa khafayatu dama'ir da abin da suke koya cikin kiranin mutane lam yakfa alai hajatu fi min jami'il qa'ila da kenan ashe kenan babu wani abu cikin halittun Allah da za su kuku ga Allah subhanahu wa ta'ala zama ku shari'a Allah mai rama yake cewa nabbaha bi ilmi ma fi samawati wal Allah subhanahu wa ta'ala ya fadakar da mu ya nuna mana lalle Allah ya san abu da ke saboda kasa thumma bi ilmihi ma yasru al ibad wai wani na sannan allah subhanahu wa ta'ala ya faɗaƙar da mu na ya san abin da bayi suke koyewa da abin da suke ko bayyanawa kuma bai ilimi da ta suru sannan allah ta ta ya faɗaƙar da mu akan ya samu cikin kira da mu an na shay'an min al-kulliyat wa juz'iyat ghayr qafil Aba ababar suke ga mawdu da ababar suke juz'iyat bangare bangare ba sa kuya ga allah subhanahu wa ta'ala fa haqquhu an yastaqiya wa yuftar da ta haƙƙin Allah tunda Allah ya san abu da ke boye ya san abu da ke bayyane sannan kuma ya san abu da ke koyewa sun irjin to da ta haƙƙin Allah shi ne mutu Allah wani yusar shi ne kasance mutum ya kashe tsoron Allah kuma ta wata ya ayyuhan lalina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad ya ko da kai mai da Allah mu Allah sannan kuma rai ta yi dibi من يتقى وسره ولا تجهل القيامة واتقوا الله قال جلتنا على الجنة إن الله خبير بما تعملون ثبت الله سبحانه وتعالى زيبا من أباني أكل أبا بن مكي أكتب ذكر أكتب لا يتجرأ على شيء مما يخالف عنه كم تنعلم يجراء يكتب شيء يرفع إليه يدوى إذن أكتب أبن جيسا ويدر الله سبحانه وتعالى وتكرير العلم za ka allah sadala ya kara maimaita ilimin a cikin wani alarta ya alau wa fi samawa wa ya alau ma su fi wa ma su walin wallan a rin bankin allah yana ta maimaita ilimin a cikin aya wannan maimaita ilimin da allah ke yi allah su bani wata yana maimaita ne a cikin ma'anar narkon azawa wa kulla ba da kara ba da kauri ta'ala dukkan abin da allah ya ambata bayan fadi shi ba mai kun wa mai kun daga cikin akwai kafin daga cikin ku akwai mu'min kama tara kamar da kin yana tona sura fi ma'anan wa'ida al-kufr ma'ana Allah yana ta kula mu ne ba da ka imaku imani ba ko kwana ta jargawa mutum ya gane bai da wayo Allah ya kona mutum wa inkarun an yi hutar fadi sannan ana yana wani inkari ne lallai mu kiyaye fa kar mu saba ma da tauri wala tushkar ni'matu sanna Allah subhanahu wa ta'ala yana mana in ne kar sai kar sai mu daina gode wani kuma da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana Allah ka tawa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha inda na mali gani mun da Allah ya mana la tuhsuha bara ne illa su ba to lalle ka ga kenan bayan Allah dole ka zance su kara nutsuwa su kara kowa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji muke roƙo ya ta da mun duniya da lahira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك مجيد الله بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تعاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة نتقم صيامنا نتقم صيامنا نتقم صيامنا وسجودنا وركوعنا وخير عملنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب الابصار عنا اللهم انك عفو تحب الابصار عنا اللهم انك عفو تحب الابصار عنا اللهم انك عفو تحب الابصار عنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما وجعلنا للمتقين اماما اللهم صل لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه وبنبيك برسالة والرسالة مفزع أبينا مفزع أبينا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعلمائنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منهم الأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تكرم منا إنك أنت السميع العليم ربنا تكرم منا إنك أنت السميع العليم ربنا تكرم منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم ولا هنا ولا قوة